farautar da duk wasu ɓata gari wanda suke yawo da daddare suna sace kayan mutane ko kuma suna bi suna kwacen wayoyin mutane a nan jihar Kano Allah ya ba nasara wato 'yan sandanmu na operation pop ada farautar da duk wasu ɓata gari wanda suke yawo da daddare suna sace kayan mutane ko kuma suna bi suna kwacen wayoyin mutane a nan jihar kano allah ya bamu nasara wato 'yan sandanmu na operation pop ada wato kankace kwabo a ƙarƙashin jagorancin dpo na gwale sp nasiru gusau Allah ya ba mu sa mun kama waɗannan da kuke gani wanda ga sunan duka da kayan sata akwai yara da suke yawo suke sata sannan kuma su kaiwa waɗannan manyan kayan satan duk da yake cewa sun san kayan na sata ne su siya wanda gaba ɗaya yanzu za ku je daga bakin wasu daga cikin su kai me sunanka Alifa Iliyasu shekarunka nawa shekara ta goma sha hudu kai da unguwa kai da wani unguwa ne wannan keken da kanka fa wannan keken na kaina sato shi to ba mu labarin ya aka ina kuka sato su dare a filin to filin mushe sai muka buɗe wani shago da almakashi da kai da da eh? da kai da da wannan mai kaji to aje yake kyan ina mai kaji kashi to kai ma aje yake kyan sai wa sai kwado ina kwado sai wa sai abdurrahman ina abdurrahman sai wa to ina jinka ne sai muka ebo kekuna hmm. keke guda ɗaya hmm. sai muka toyon kifi hmm. sai muka buɗe sai muka ibi kekuna guda hudu da shaddoji to ya kuka yi da kekunan da kuka diba da shaddodin alawaye muka kaiwa ina alawaye yake to kamar yadda kuka ji wannan yaro ya faɗa tuni masu sayan mun kamo su su uku wanda za ku ji su ba daga bakin su? kai da ganin bakinka da kai da waɗannan abokanan naka da me da me kake sha da kuma me sai sigari da kuma me shikenan kai kuma me kake sha ni ma wiwi da sigari to kai kuma me kake sha na kai kuma me kake sha taba wace iri to kamar yadda kuka gani kuka ji daga bakin wannan yara ga waɗanda suke siyan wannan kayan sata su ma za ku ji daga bakin su me sunanka da ƙarfi shekarunka nawa wannan keken fa na sata ne ya aka yi ka same shi ranar bakwai ga wata ne suka kawo mun waya suka karɓi dubu biyar a wajen na da wani yaran da ban karɓi to washe gari sai na tambayi kuɗi na ba a bani ba idan ka siya me kake da su sai aka nuna idan ka siya me kake da su ni kawai ajiye sama ne ban ma san me zan yi kawai ajiye to aje aje kai ya sunanka Aminu shekarun ka nawa 28 a ina kake da zama sana'a keken dinki nake siyarwa to ba mu labarin wannan keken ya aka ka same shi wannan keken dai ina cikin sana'a ta ta sai da keken dinci wani yaro ya kawo mun na siye shi dubu takwas shi dama yana sai da keke da yaran a'a ba ya sayarwa to wani irin keke ka maka wata fulani eh na menene A na samu satoshi ya gaya maka eh kuma ka sani a'a to kai kuma ya sunanka Sani Ibrahim. Shekarun ka nawa? 26. Wannan keken da muke gani ya kai ka same shi. Abokin aiki na ne kawo min nasiya. To, alhamdulillah kamar yadda kuka ji kuma kuka gani yanzu haka kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Sifi Abu Sani ya sa an dawo da su babban sashen bincike da ke banfai domin a ƙara da bincike wanda da zara an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu na wannan sata da suke a cikin gari. Allah ya kare mu daga sharrinsu.